sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 22 da kuma mita 25. Masu haronmu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 205 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan zangon FM. masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da kuma da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna asariya lafiya yau talata 23 ga watan Agusta shekara ta 2016 tare da Baba Yakubu Makeri da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai. rundunar mayakan tsaman saman najeriya ta ba da sanarwar cewa ta ji wa shugaban boko haram ciwo abubakar shekau da wasu kusoshin kungiyar wato mummunan rauni a wani samame da suka kai wa hedkwatan 'yan kungiyar ta'addam sannan kasar turkiya kuma ta janye ikirari da ta cewa wani yaro mai kunar bakin wake na kungiyar isis da ta tura a ranar asabar shine ya tada bam din a walimar auren kurdawa da aka yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 50 sannan shugaban ma'aikatan bada agaji na majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin ya bayyana ƙasar syria a zaman inda ake fama da mummunan rikici ba a cikin wannan lokaci ta gaishe ka boko haram boasts no agenda other than to murder teachers burn books ya ce kungiyar boko haram ba ta da wata manufa illa ta karkashe malamai ta sace dalibai da yi wa mata fyaɗe da kuma karkashe mutane da basu ji ba basu gani ba waɗanda mafi akasarinsu musulmai ne Mr. Kerry kenan sakataren harkokin wajen Amurka yana magana a fadar mai alfarma sarkin musulmi a yau din nan To menene ajandar wannan ziyara ta Mr. Kerry za mu ji ta bakin wani tsohon jakada Jibrin Cinede. Majalisar Wakilai ta Najeriya tana barazana za ta binciki zargin an karkata tallafin abinci ga 'yan gudun hijira. Halima Jimrau na tafi da shirin noma tushen arziki. assalamu alaikum jama'a rundunar mayakan sama na najeriya ta ba da sanarwar cewa ta ji wa shugaban kungiyar boko haram shekau da wasu kungiyar da wasu kusoshin kungiyar mummunan rauni a wani samame da suka kai wa hedkwatan yan kungiyar ta'addan kakakin rundunar sojin ƙasa na najeriya sani usman shine bayyana haka a wata sanarwa inda ya ce sun ji wa shekau mummunan rauni a kafaɗarsa a lokacin da jiragen saman yaƙi suka kai wa babban tungan 'yan kungiyar boko haram din da ke dajin sambisa lugudan bamabamai a ranar juma'a wasu shugabannin kungiyar ta boko haram su kuma su mutu a cikin wannan harin ciki hadda abubakar mubi da malam nuhu da kuma malam hamman sa'annan kuma an tabbatar da raunata wasu da dama a wannan harin da aka kai a baya najeriya ta yi ikirarin kashe shekau daga bisani sai aka fara shakku akan wannan batu biyo bayan wani bidiyo da ya bayyana inda wani mutum ya bayyana kansa a matsayin shekau yana raye kuma cikin ƙoshin lafiya sanarwar ta kakakin sojin usman bai yi ƙarin bayani ba akan mutuwar shekau sai dai har yau dai ƙungiyar ta boko haram bata amsa wannan batu na sojin ba wannan sanarwar ya zo daidai ne a lokacin da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya fara ziyara a najeriya don samun tattaunawa da shugabannin kasar da kuma irin dabaru da za a ɗauka na murkushe kungiyar ta boko haram turkiya ta janye igirarin da ta yi cewa wani yaro mai harin kunar bakin wake da ƙungiyar isis ta tura ranar asabar shi ya tada bama-bama a wurin wata walimar kurdawa shine ya sanadiyar mutuwar mutane 54 Firaminista Binali Yildirim ya faɗa jiya litinin cewa jita-jita daga shaidun gani da ido ne yasa aka ce yaron ne ke da alhakin kai wannan hari. Ya ce kawo yanzu ba su da wata masaniya akan su wane ne suka kai wannan hari. Ya bayyana manema labarai cewa abin takaici bayanai akan harin da suka da sunar kungiyar da ta kai hari da ya fito da farko babu gaskiya ciki. shugaba Rajib Tayyip Erdogan ya bayyana maharin a zaman yaro wadda ya dan shekaru da bai wuce sha biyu zuwa sha hudu ba kuma kungiyar ISIS ce ta turo shi kusan dukkan waɗanda harin ya ritsa da su matasan kurdawa ne 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas da haihuwa babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari sai dai salon harin da irin bama-baman da aka yi amfani da su sun yi kama da irin hare-haren da aka ake dora alhakin su akan ita kungiyar ta ISIS dan harin kunar bakin waken ya kai harin ne a wurin wani bikin aure na kurdawa a birnin Gaziantep gari da ke da tazarar kilomita 60 arewa da kan iyakar Siriya da ke zaman wato sanannen inda 'yan gudun hijira waɗanda suke neman mafaka daga yankin Siriya na shekaru wato biyar suke turawa turkiya jiya litinin ministan harkokin wajen turkiya mevlut cavusoglu ya lashe takobin cewa kasarsa za ta kakkaɓe 'yan ƙungiyar isis daga yankin iyakarta da siriya jama'a ana sauraron wannan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc shugaban ma'aikatan bada agaji na majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin ya bayyana ƙasar siriya a zaman inda ake fama da mummunan rikicin jin kai fiye da kowane lokaci kuma ana ƙoƙarin kaiwa dubban fararen hula da aka yi wa ƙawanyen taimako a kayayyakin abinci da na ruwa da kuma magunguna ya ce akwai fargaban fadawar ma'aikatar agaji cikin haɗari a wannan yaƙi da zudda jini da ake da tsawon shekaru biyar a ƙasar siriya stephen o'brien ya bayyana wa kwamitin majalisar tsaro na majalisar ɗinkin duniya rahotannin yadda al'amura suke faruwa a wurin a gabatarwa da yake yi na wata-wata ya kara da cewa har yau ba zai iya tabbatar da tsagaita wuta na awa 48 ba da ɓangarorin biyu suka amince da yin hakan tun lokacin da ake bada damar don a bada damar shiga da kayar agaji a yankin aleppo su gudanar da ayyukansu cikin kwanciyar hankali tun cikin wancan wata ne majalisar ɗinkin duniya ta kira da a ta wuta na awa 48 a kowane mako a nan aleppo don ba da daman kai kayan taimako ga dubban marasa lafiya da kuma masu fama da rauni mista obran ya ce majalisar ɗinkin duniya a shirye take ta kai kayan agaji tirela saba'in a gabashin aleppo nan da nan da ta samu tabbacin tsaro lafiyar ma'aikatanta dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar republican a nan amurka donald trump ya buƙaci da a samar da mai shigar da ƙara na musamman mai kuma zaman kansa wadda zai binciki gidauniyar hillary da mijinta bill clinton domin a cewarsa ba za a iya dogaro da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI wajen gudanar da wannan aiki ba. Trump dai ya yi amfani da mafi yawan lokacin yakin neman zaɓensa a Akron da ke jihar Ohio inda ya nuna matukar kaduwarsa kan irin abin rashin gaskiya da ya zargi Hillary da aikatawa. wasu masu adawa da clinton a jam'iyyar ta republican sun ce masu taimakawa gidanuniyar sun yi amfani da wannan dama inda suka amfana da mukamin clinton kuma wasu manyan mataimakanta a lokacin tana sakatariyar harkokin wajen amurka clinton dai ta jima tana musanta wannan zargi yayin da wasu sabbin sakonnin imel da aka fitar suka nuna cewa an nemi alfarma daga hannun wasu mataimakan clinton babu wata hujja da ta nuna ko an ba da alfarmar ko kuma clinton na da hannu a ciki ba hakanan kuma shugaba barack obama ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar costa rica luis guillermo solis a fadarsa na white house a jiya litinin inda suka kammala tattaunawa akan wani shirin tallafi da zai bada damar aikawa kayan sojoji na miliyoyin kudade zuwa ƙasar ta costa rica da take tsakiyar yankin amurka a wani yunkuri na dakile miyagun ayyuka da safarar mutane shugaba obama da mataimakinsa joe biden sun amince da ba da taimakon dala miliyan 30 na kayan soji da suka hada da jiragen sama masu daukan kaya guda biyu da manyan jiragen ruwa masu sintiri da wasu kuma kanana guda biyu sauran kayan tallafin da sun hada ne da na'urorin sa ido da waɗanda za a rika gane asalin baki haure da suke shiga kasar ba tare da izini ba. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla Amurka ta alkawarin za ta ci gaba da tallafa a Najeriya fafatawa da ƙasar take yi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayin addini. sakataren harkokin wajen amurka mr kerry wadda ya bayyana haka a zangonsa na farko a najeriya wato fadar mai alfarma sarkin musulmi sa'ad abubakar a sokoto talatan nan ya kebe kuma da shugabannin addinin islama da na kirista ga rahoto da murtala faruk sanyinna ya aiko mana karo na uku kenan da sakataren na harkokin wajen amurka john kerry yake ziyartar najeriya a cikin watanni ashirin da ya yi a kan mukamin to amma wannan ne karo na farko da ya ziyarci jihar sokoto ziyarar da ya bayyana ta a zaman ta musamman a jawabin da ya yi wa wakilan al'ummomi daban-daban da suka hada da shugabannin addinai da na al'umma da matasa da sauransu a fadar mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar a sokoto john kerry ya taɓa al'amura da dama da suka hada da ilimi da tattalin arziki da kuma musamman sha'anin tsaro da yaƙi da ta'addanci musamman ayyukan ƙungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabascin Najeriya. Boko Haram boasts no agenda other than to murder teachers, burn books, kidnap students, rape women and girls, and slaughter innocent people. ya ce kungiyar boko haram ba ta da wata manufa illa ta karkashe malamai ta sace dalibai da yi wa mata fyaɗe da kuma karkashe mutane da basu ji ba su gani ba waɗanda mafi akasarinsu musulmai ne akan haka kerry ya ce gwamnatin amurka ta kuduri niyyar ci gaba da tallafawa najeriya wajen kawo ƙarshen zubar da jini da sunan tsatsauran ra'ayin addini musamman wajen samar da ingantaccen tsarin yaƙi da ta'addanci that is why at the state department we introduced a countering violent extremism strategy early this year ya ce wannan ne ya sa gwamnatin amurka fito da wani sashe na yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayin addini a farkon wannan shekara kuma take aiki tukuru domin aiwatar da shirin john kerry ya yi amfani da damar ziyarar inda ya jinjinawa mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar akan dagewa da ya yi wajen kokarin haɗa kan 'yan najeriya mabiya addinai daban-daban tare da manufar tabbatar da zaman lafiya a najeriya da sauran kasashen duniya shi ma a nashi bangare mai alfarma sarkin musulmi ya yaba da kulawa da kuma tallafin da gwamnatin kasar amurka take baiwa najeriya to amma kuma ya buƙaci hukumomin najeriya da su ƙara zare damtse domin amfana da tallafin na kasar amurka our partners our friends those who believe so much in us like the united states of america can only do much as long as we give them the chance ya ce takwarorinmu da ke ba mu tallafi irin kasar amurka za su iya kara samun kwarin gwiwar tallafawa ne kawai idan mu kuma mun ba su damar yin haka tun da farko dai sai da sakatare john kerry ya gudanar da wani taron sirri da wasu zababbin shugabanni addinan musulunci da kirista a fadar ta mai alfarma sarkin musulmi haka kuma yana tare ne da rakiyar gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da takwaransa na jihar zamfara abdulaziz yare abubakar a lokacin ziyarar kuma tuni da ya tashi zuwa babban birnin tarayya abuja murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. Tuni dai Mr. Kerry ya isa Abuja inda halin yanzu yake ganawa da shugabannin kasar. To shin menene burin wannan ziyara ita ce tambayar da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa yi wa tsohon jakadan Najeriya Jibrin Cinade. wannan particular yana zuwa lokacin ma da muna da manya-manyan ajanda namu na gida kamar tashin hankalin boko haram da sha'anin corruption da neman kudinmu da yake waje da kuma waɗanda suke shan wahala a wajen borno yobe da adamawa wanda suka yi gudun hijira bisa ga fahimtarka menene bayanai ko bukatun da shugaba buhari zai gabatar wa john kerry ni yanzu ba na gwamnati amma allah ya sa aiki ne da na yi na wajen shekara arba'in aikin na siyasar duniya in aka samu wannan opportunity tsakanin president na nigeria da secretary of state na america su ma amerika da sun faɗa jin daɗin mitin ɗin, sun ce za suna son su tattauna da mu wajen sha'anin rikicin zaman lafiya na duniya shine international terrorism sun ce suna so su tauna da mu wajen economy suna so wajen arzikin ƙasa suna so su tauna da mu wajen yaƙi da ake yi cin hanci da rasha. kuma mu kanmu muna so mu tattauna da su mu ji ra'ayinsu akan wasu manya-manyan abubuwa da ya shafe mu da ya shafi duniya baki daya. Kamar ne manya abubuwan ne kake ganin ke gaban Najeriya fiye da abubuwan da watakila ita Amurka ke bukatar a tattauna ga misali. A'a ai shi in ka tuna gwamnatin nan gwamnatin nan yau kamar shekara ɗaya da rabi kenan. In ka duba duk maganganun da Firzidan Buhari yake yi shine akan arzikin ƙasa neman aiki a matasa ƙarfafa arzikin ƙasa zaman lafiya wajen sha'anin manmu na Niger Delta da kuma babban duniya ta ba mu taimako mu yaƙi wannan rikici na rashin zaman lafiya a North East Boko Haram da kuma muna buƙatar taimako wajen a samu zaman lafiya ba kurin a Najeriya ba akwai rikicin Sudan akwai rikici iri-iri a Afirka wanda Amerika za ta iya taimako akwai neman zaman lafiya a wasu kasashe na ma West Africa. Ambassador Jibrin Cinde da ke nan a tattauna da ne da shi a Abuja yana tsokaci akan irin bukatu da kuma muhimmancin tattaunawar da ake yi tsakanin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da mai ziyararsa wato sakataren hudda da kasa da kasa na kasar Amurka Mr. John Kerry a fadar gwamnati da ke Abuja. umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria Fa'idar ziyarar da sakataren harkokin wajen na Amurka Mr. Kerry yake yi a Najeriya shine maudu'in shirin dare. daga jihar adama kuma dan majalisar wakilai ta tarayya adamu kamala ya yi barazanar majalisar za ta gudanar da bincike dangane da zargin karkata kayan abinci da hukumomi da kungiyoyi suka bayar a zaman gudumawa ga yan gudun hijira a jihar Mr. Kamale, wadda ya bayyana haka cikin rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko ya bayyana takaicin gani duk tallafi yana tsayawa a Yola fadar jihar. A uh, wajeje local government guda bakwai na wato Madagali, Michika, Mubi, Hong da Mayaha da Mubi South maimako a raba wa'annan abincin a kai duk wanda ya kawo abinci sai ya tsaya a yola ya raba a titi a yola kuma wanda suke karba abinci na a yola ba 'yan gudun hijira ba ba a kone gidajensu ba ba a hana su noma ba wa'anda ya kamata a kai musu abinci a je a raba don ya kamata duk abincin da ya iso ko daga wuri federal government ko daga wuri ngos musamman su red cross da shorana ya kamata a ce ward by ward ko ko unit by unit za a raba wayana local government da aka kosu din nan amma yanzu wannan abincin a la yake tsayawa a kasuwa wannan abu ya tayar mana da hankali kwanakin nan muna da labari trailer saba'in da ɗaya na abinci aka tura zuwa adamawa da nake gama magana nan tirela biyu bai shiga micika da madagali ba kuma wannan abun yana damu mu domin mutane mu suna fama da yunwa to amma wannan abu ku ne wakilan su kamar kun hukumomin da abun ya shafa kamar su nema da makamantan su za mu fara bincike akan gefen gwamnati duk hannun gwamnati da mu da ya kamata ya kai mana abinci idan ya tsaya da shi a hanyar kore da gaskiya majalisar tarayya za ta yi bincike to sai dai kuma martanin da mai da sakataren hukumar kai dauki na jihar adama a sayan haruna hamanfuro ya ce su fa a sanin su ma ba wani kayakin tallafin da aka karkatar yanzu nan nake ga maka ƙungiyoyi sun kai uku jiya mu yi mitin da su mun ba su clearance da za su kai ma jami'an tsaro na can a ba su support su shiga communities wasu suna kai sun riga sun gama assessment suna kaiwa wasu a yanzu da nake gaya maka guda uku nan Dukka abinci ne suka zo suke neman eh, clearance wanda mun bayar saboda a ce an tsaya an abu nan bamu bamu akalla yanzu zaka tarar sati biyu sati uku kungiyoyi da yawa suna shiga sai dai a ce watakila wasu sun yi lungu sosai da ba za a iya isarsu su wajen su ba. Ta ina batun kan cewa wasu suna karkatar da kayakin da ake na wanda aka tanar da domin waɗannan al'ummu akwai wannan zargi. Gaskiya gaskiya an saka kungiyoyi da yawa sun zo sun bincika ban san alau yana faruwa a wasu wurare amma mu nan adama ba yadda za a yi don komai namu a dokumente yake tafiya duk wani abin da aka bayarwa abin da mu ya shiga hannun mu muna bin ka'ida na isar da shi wajen waɗanda suke da bukata so an zo da yawa sun yi ta bincika mu kam a adama ina maka cewa ah, alkawarin cewa wannan abun ba baya faruwa da mu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha tara na safe a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Halima Jimrau da shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban mu da Malam Abdu Mamman Kane dan da magaram a niger masanin kimiyyar na'urar kwamfuta kuma makirkirin fasahar ban da wayar salula daga nesa a ƙasar ta niger. Idan kuna biye da mu dai a makon jiya na gaya muku cewa a yau da izinin Allah za ku ji yadda Malam Abdu Mamman Kani ya fara aikin kirkirar wannan fasaha da kuma inda ya samu kudaden fara aikin. To a gaskiya kuɗi dai ba a zancen eh, na samu wasu kuɗi waje daga wanda suke hannuna. dukkan dai a takaice da kuɗi na ne yi shi ban samu wani tallafi ba da bakin kokari na ne na saye in kun lura abubuwan da na saye duka ba su da wata wahalar samu ana samun su nan a hili a Nijar yan abubuwa ne na samu da bokiti na ruwa mai zurfi da famfuna wannan na zamani na masu aiki da zahir rana da wannan na'ura ta da na kirkira na na na husa'a sai na jona kullun safiya in na taso suna cikin ɗaki na kullun taso safiya ina jona ina jaraba wani bi in ci nasara wani bi ya ɓace kuma dai kai dai ban samu bai da nake so he da Allah ya sa wata rana da eh, program ina ko kun san application ne aka yi aka ake tada eh, ruwan da salula Allah ya taimake ni ran nan na dace sai tashi amma mm. daga baya da na sarrafa shi a takarda tunda na ga yana yi a gabana na sarrafa shi a takarda na bada shi a nan ne na samu babban tallafi kudaden da suka da suke biyo bayan eh, galabar da aka bani suka ba ni dama in ida sashi a tsarance a ilmance in hudo prototype wanda zai yi amfani duka eh a lokacin nan ne na yi shi amma tun da fari da kuɗi na ne da kokari na ne na yi su Malam Abdi yanzu mu ce kamar wannan na'ura ta ban ruwa daga nesa ya danganta da girman gona ne ko kuma ko guda ɗaya ma zai isa a cikin gona ko ya danganta a ce kamar gona in ta kai eka ɗaya ko eka biyu dole sai an sa biyu ko uku ko guda ɗaya ma ya isa. Yawwa, to wannan husa'a ita ba ta da damuwa bisa kan girman gini. ita tana iya yi a karamin hili tana iya yin a babban hili tana iya yin a babban babban hili shine ake kira mini micro eh, petite irrigation don wannan musa'a tana ba da dama a yi duka eka irin wanda kake so babban abin da take bukata a zo a yi binciken hilinka tsawon shi nawa ne faɗin shi nawa ne kuma tudu da gangare ne ko hawa ne ruwan shi a tsawo nawa ke da ta samu wannan bayani duka an ka sa mata cikin na'ura ita za ta hudo yadda za a kasance yadda za a zuba ruwan a garka komin girmanta. Kama yanzu ƙarin bayani kama yanzu manomi a ce yana da gonar shi tana can bayan gari. Mhm. Manomi yana gidan shi yanzu daga gidan shi zai iya kawai ya danna wayar shi sai eh, na'ura ta tashi ta yi ruwa ko ko sai dole yana cikin gonar. Kwarai ku kamar kuna tsaye ita wannan husa'a ta ba shi damar ce ta yi wani guri kuma ya tado ruwan shi in aka ɗau misalin da kuka ɗauka yana gidan shi lamba ce zai eh, buga kamar a yamai a Nijar lamba ce ɗaya hudu uku zai buga a oranji sai ruwan shi ya tashi dandana daga inda yake ba sai ya zo garkar ba saboda kamar yadda na gaya muku ɗazu dama ce ake ba manoma su je inda suke so daga can su tado ruwarsu shine misali in kana kasuwa kana wani guri can wani aiki daban ko kana eh, wani uzuri daban sai ka yi ban a akan wannan shine ake cewa ana so a me da ban ruwa a hannun salula da zahin rana kai na kai mai ban ruwan ka tafi wani guri kai musamman ma muka bada game ga mata wanda suka yi yawa da yin eh, lambu su kullum eh, suna garka su kuma aikinsu na gida ya fi yawa da aikin garka to da wannan dama sai a ba su dama su ta yi su kula da gida su kula da yara musamman ma kuma suna ban ruwa kamar in na ba ku misali kamar sa'a ce sama iya kasa iya kana can kana aiki a gona kuma kana aiki ko a gida ko a wani waje kuma wannan husa'a ce wanda suke ba da dama kun san ta harkar ruwa da ɗaukar ruwa da ban ruwan shi mata yara su ne suke yin shi to wannan da wannan husa'a sai ya zamanto an ba mata damar su tafi lakwal su tafi su shiga lakwal su bar eh, aikin noma daga nesa sai a yi musu ban ruwa kuma akwai wani abubuwa da na mance kamar wannan husa'a tun da muna da ruwa muna tada shi da talho kenan ana iya ɗaukan shi a yi ban ruwa da shi ana iya ɗaukan shi a tace shi da zahir rana a sha shi mutane shi sha don duka husa'o'i ne wanda daga baya suka zo da aka ga e, ban ruwa da salula yana yi kenan ana iya ban ruwan dabbobi ana iya shan shi kuma ana iya ɗaukan yanayi e, na garkar don a san me take ciki Malam Abdu yanzu a ce wani manomi kawai ya ji wannan hirar tamu ya ce gaskiya shi yana son wannan na'ura yana so ya ci moriya wannan fasaha sai ya tuntuɓe ka ya ce a zo a sa mishi a gona shi. A nawa kake sai da wannan fasaha? To, wannan fasaha dai a takaice ita yadda na gaya muku tana tare da abubuwa da yawa kamar zahin rana kamar eh, famfo na jayo ruwa kamar tiyayyuka na ba da ruwa kamar harkokin na'ura a musamman dai ita wannan kadai tamun wadda muka kirkiro dukkanta a kudin Nijar ba ta huce jika 375 ita kadai amma saboda tana unhwani da waɗancan wannan don sai an sayi waɗancan ƙananan abubuwan duka da dama su zahi rana da ya danganta da tsawon eh, hilin gurin naka yadda ranar zata ba da wuta a yi aikin duka shi ne yake sa ta hau har ta je ka. To Malam Abdu Mamman Kane ka yi magana a dunkule, amma idan Allah kai mu rana ta yau za ka yi mana warwara, ma'ana za ka hoyyace mana balo-balo mu ji a nawa ake sayan wannan na'ura ta ban ruwa da wayar salula daga nisa, Fatan mu dai Allah kai mu rana ta yau ɗin cikin ƙoshin lahiya. Yanzu a madadin Malam Abdu Mamman Kane da mai hada mana sauti jun Leathers Gresham ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata ku huta lahiya. so a gaida malamai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC karfe 11 da minti 25 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta email. To za mu fara ne da sakon Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe da Abdullahi Batura Bajoga. Waɗanda suka ce to jami'an tsaron Najeriya ya kamata ku rinka baiwa sojojin da aka jikkata lokacin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram kulawar da ta dace domin su ma 'yan ƙasa ne kamar kowa. Salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Hakika muna fatan nasarar da rundunar sojin Najeriya suka ce sun samu akan 'yan Boko Haram kwalliya ta biya kuɗin sabulu. In ji Bala Muhammad Dambon jihar Bauchi. sai sakon alhaji murtala a basu, mai shadda kwantagora wanda shi ma ce salam voa hausa haba kungiyar iyayen 'yan matan chibok aikuwa in banda butulci bai kamata ku ga gazawar gwamnatin baba buhari ba domin ko a ƙarƙashin kulawa gwamnatin da ta gabata aka ɗauke 'ya'yanku kuma sai da aka share sama da shekara ba amo ba labari sannan gwamnatin buhari ta taka rawar gani na kwato ɗimbin mutanen da suka ninka yawan 'yan matan chibok yawa a hannun 'yan ta'addan boko haram salam sashin hausa na voa don allah ku ba mu dama domin mu isar da saƙonmu na nuna farin cikinmu kan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka wato jan kerry ya kawo a nan ƙasarmu ta najeriya wanda hakan ya bashi damar zuwa har jihar sokoto domin ganawa da wasu daga cikin shugabannin siyasa da na gargajiya hamma da na addinai da wannan muke fata allah albarkaci wannan ziyara tare da kawo mana dimbin alkhairi waɗanda za su iya zama mana sila ta kawo ƙarshen matsalolin da ke zama barazana ga lafiya a wannan jiha ta sokoto da ma najeriya baki ɗaya amin wannan sako ya fito ne daga Malam Rwani Sa'idu da Shamsu Muhammad Champion da Sani Sa'idu IC babban rafi a zamfarar Najeriya. A ƙarshe sai sakon Yusuf Helwa Dandime wanda ce asalamu alaikum murya Amurka. Lallai 'yan ƙungiyar Bring Back Our Girls tabbas masu iya karin magana sun yi gaskiya. da suka ce kowa ya samu rana ya yi shanya yanzu ku duk irin faɗi tashin da gwamnatin shugaban muhammadu buhari ke akan yan matan cewa ba ku gani ba har kuka shirya yin wata zanga-zanga ta babu gaida babu dalili Tura da Mahmud Lalo. Masu aro ga baba ya kuma keri da tashin muhimman kanun labarai kafin mu sallama da ku baki daya. rundunar mayakan sojin saman najeriya ta ba da sanarwar cewa ta ji wa shugaban boko haram abubakar shekau da wasu kusoshin kungiyar mummunan rauni a wani samame da suka kai wa hedkwatan kungiyar 'yan ta'addan kakakin rundunar sojin ƙasa na najeriya sani usman shine bayyana hakan a wata sanarwa inda ya ce sun ji wa shekau mummunan rauni a kafadarsa a lokacin da jiragen saman yaƙi suka baiwa. suka kai ainihin babban tungar kungiyar boko haram da ke cikin dajin sambisa lugudan bama-bamai a ranar juma'a turkiya ta janye ikirari da ta yi cewa wani yaro mai harin kunar bikin wake da kungiyar isis ta tura a ranar asabar ne ya tada bam a wani walimar auren kurdawa wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 54 prime ministan kasar binali yildirim ya faɗa a jiya litinin cewa jita-jita da shaidun gani da ido suka bayar shine yasa aka ce yaron ke da alhakin wannan harin to a gaishe ka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan sha za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin mai sallama ga sakon ta'aziyya ga abdulaziz nyako da sauran dangi saboda rasuwar babban yayansa abdulrahman nyako wadda allah ya wa cikawa da safiyar yau a yola fadar jihar adamawa hakanan muna sake mika ta'aziyya ga zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi saboda rasuwar mahaifiyarsa wacce allah ya wace kawa a ƙarshen mako allah ji kansu dukansu da rahama mu kuma tana mu ƙarshen yanzu a madadin baba ya kuma kere da ta yani gabatar da shirin da julie lazar gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya malam shadrack da ya rika mata a nan nesa sahabo imam ali zan dakata in sallama da ku sai can anjima ga tawaga ta yau da gobe da shirin mu na gaba